barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa a su inda muke karatun littafin ashama'il ko wace ranar asabar yau asabar ɗaya ga watan jimanin akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin babi na arba'in da uku babu ma ja'a fi saumi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun da hadisai goma sha ɗaya ciki za mu tashi hadisi na sha biyu a ciki hadisi na ɗari uku da tara kenan wannan shine karatu na talatin da biyu قال المصنف رحمه الله حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال كان آشورا يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صام وأمر بالصيام فلما أكملت رمضان كان رمضان هو الفريضة واترك آشورا ومن شاء صام ومن شاء ترك. طيب a magana mun karatu satin da ya wuce game da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam na lafiya wanda mai talqisa da mun ka faɗi me babu ya koyi da mu karatun da muka yi satin da ya wuce game da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam na lafiya hmm? akwai bismillah na Thank you. amma dai ni aka rage kun da ce shadda ce? ni an karajar suwa imam mutum da ya magana a kan da ya magana ce ingantattaki.

tsaye sai da wurin cikin babin azumin annabi sallallahu alaihi wa sallam imamu tirmidhi yace haddathana harun bin ishaq al-hamdani qala haddathana abdu bin sulaiman an hisham bin urwa an abihi an aisha radhiyallahu anha qalat kana ashuraqu yawman tasumuhu quraish fil jahiliyya ashura ya kasance wani azumi ne da jahiliyya ta azumta kai lokacin jahiliyya da mutanen jahiliya ka azunta kai lokacin jahiliya wace a ranar ashura Ranar nawa ga watan wuri wata ranar goma ga watan muharram ko rana ce wadda ya kasance tun lokacin jahiliya a mutanen jahiliya suna azunta wannan ranar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya sumu shi ma an sai ya kasance yana azunta ranar ashura lamma qadima al-madinata samahu lokacin da ya zo madina kuma sai ya azunci wannan yi na ashura amma yanzu wa amara ya mehe kuma yi umarni da azunce shi falan maftuira ramadan lokacin da aka wajabta ramadan kana ramadan huwa al-fariida sai ramadan ya kasance shi ne farilla shekara da wata yana azunta ashura kan yana mana yanzu shi ne farilla ko shekara ɗaya ba a ba wannan shekara ce shekara ta biyu bayan hijira kuma da shekara ta farko bayan hijira ko da annabi sassan yau hijira ashura ta wuce zaka shekara ta biyu bayan hijira aka wajabta azumin ashura a wannan shekara aka wajabta kuma azumin ramadana sai kasance tun da ashura yana zuwa kafin ramadana farko an azumci ashura akan wajabci daga baya kuma da aka wajabta ramadan shi ne ce wa turika ashura sai aka ba ashura man sha'a samahu duk wanda ya ga dama ya azumce shi wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama ya bar shi zaka azumin ashura daga farko an farlanta shi a shekara ta biyu bayan hijira lokacin da aka wajabta azumi daga bayan cikin wannan shekarar sai aka wajabta azumin ramadana sai azumin ashura ya kasance sunna wanda ya ga dama ya azurce shi wanda bai azurce shi ba kuma ba ya gare shi mun fahimci wannan ko wanda yana maka girman yin ashura jahiliya suna azumi ne suna girmama shi da annabi ya zo madina yahudawa suna girmama shi mun kace ce sabbi yahudawa da yasa suka ce za ka yau najjallahu fihi musa wannan shi ne yinin da Allah ya kasu da annabi musa ya halakar da fir'auna annabi ya ce me na hannu a haƙƙo bi musa minkum mu mun fi ku cancanta da annabi Musa zaka sai annabi sallallahu ya kasance na azumta sai alhamdulillah yinin ashura yana cikin azumman da suka samu karbuwa sosai ƙasa Hausa za ashura da tarka ga wanda baya azumi Kuma azumin arfa ne azumin arfa shi ma ya samu wannan karbuwa haka azumin tasu'a da ashura tara ga wata da goma ga wata Laksa mutane da yawa suna azumta shi kuma wannan yana daga cikin falalar Allah ga wannan al'umma in ba ka cikin masu yi to ka dage ka zama cikin masu yi amma dai alhamdulillah mutane da yawa suna yi za ka yanzu mun ji azumin ashuwa asali ne wajibi ne daga baya aka shafe ya koma sunna wanda ya gada ma ya azumce wanda ya gada ma kare ya azumce aka yana cikin azumman da annabi sallallahu ke yi yana cikin azumman natila yana cikin azumma masu falala حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمه قال سالت عائشه رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحط من الايام شيئا قال كان عمله قيما وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال سألت عائشة القمة يتناسا بين عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الأيام شيئا shin annabi sai ya kasance yana keɓance wasu kwanaki da ibada a ce a wata farkon wata kan yawan ibada tsakiyar wata kan yawan ibada ƙarshen wata kan yawan ibada kaza wata yawan ibada ya kasance annabi sai yana haka qalat kana amaluhu dima tace aiki ne ya kasance tare da juna yayi yau yayi gobe yayi ji ko da yaushe akwai yawan ibada da ya kai in yayi wani wata ya canza yayi wato ko da yaushe dima asali ne kamar cibitar ka aka yi da aka yi na ruwa na haka suka tuwa ba da safe aka yi su ko da rana ko da yamma sai kasance ana yin su gaba ɗaya ne kowane lokaci to shi ne sai aka yi amfani da shi ga aikin da ake kodewa shi aka yi dawwama ana yi sai ta ce kana amalu hudima aiki ne ya kasance ne wai bai kasance yana fifita wasu kwanakin wata akan wasu ba bai kasance yana fifita wasu kwanaki akan wasu ba yace wa ayyukum yuqiqu ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqiqu cikin kuwa ka iya yin abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam kai iya yi wata annabi yana dawwama duk cikin aiki za mu zo mu karanta ayyuka na gaba babu aikin da ya yi wahala kamar dawwama mu karanta. Wala haddasa na Ahmad bin Ishaq wala haddasa na Abda an ya bi da urwa an ali an Aisha ta wasiyar na Muhammadu wala da kala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa hibbi mu'arafa wa qala man haji qultu fulana fulana da ahlai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يأمن الله حتى تنالوا وكان أحق ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقوم عليه صاحبه إمام الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبدا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ جنكي أقوي وتمعتا سننت حولاء بنت كويت sahabiya mutuniyar yana na Khadija ce ta kasance tana zuwa gidan tun lokacin na na Khadija ita ce ta saba zuwa annabi sun take cewa inna husnal ahdi ta atina fi zamani Khadija wa inna husnal ahdi min al-iman wanda annabi ta ce yi magana ya ce wannan ta kasance wani tana zo wani lokacin na na Aisha kuma tunawa da wanda ya taɓa taimakonka a baya karama yana cikin imani wacce yana cikin imani ka tuna da wani wani da da ya taimake ka yanzu kuma kai kokarin yi kokarin ramawa akan wannan ne Aulahu ya faɗi wannan magana don haka mace ce wanda aka da yawan bauta da yawan ibada to wata ran annabi sallallahu alaihi ya shigo inda na Aisha ta same ta faƙala ce ce man wace ce wannan kultu fulana da ta namun lai ce wanki ce kaulaku ce ba ta bacci da daddare faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum min al'amali ma tudiquna ya horo ayyukan da kuke yawa وإن فوالله لا يمن الله حتى تمنون فوالله ألا بذيء قوسا وبذيء دين الله لا لا وإن قوسا kun daina. ba ka ci gogoron abin da kake yi eh, da da tana nan inda Allah kuma duk kai ba ka zai amma Allah ya fi son wanda aka dawwama a kai shi dawwama a kai wa kana ahabba zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi Da ya kasance mafi soyuwa cikin wa'annan ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ma'abuci aikin yadda dawwama yana yi da aikin neman lahira neman duniya duk dawwama ana yi ya fi da yawa a kansu da tashi wata kawai kiyamun lalle kar ka a ɗari kuma shi ke nasi ba ta ɗari a har kullu ɗaya guda ita guda kullum ya sa ta ke mutu yi kake tashi kai mutu ne bai wuce ka za ka za ka yi guda kullum kai uku ya ka tashi wata kai kai kai kai kai kuma shi ke nan sai wata rana wani abu ya auku duk wani aiki ibada ya fi ko muraji aka kai ta qur'ani kullum kai ya fi ka zamna lokaci ɗaya kai da yawa kuma sai wata da wata jika ko mu zamna kai ko sadaka ka kai komi kake yi ka yi kaɗan yanzu ka koma yin kaɗan ka koma yin kaɗan ya fi da a ce ka yi lokaci ɗaya to ko duniya kaka nema yanzu ka riba ga yanzu a ce tun shekara ashirin da suka wuce kullum sai ka aji naira kaza yanzu Allah ɗaya sai ya kasu da Allah ɗaya sai ko a ce kullum ka ɗe kullum kaza kake ajiyewa kullum kaza kake investing kaza ka sai wasu wasu hannun jari a wani kamfani kowane wata sai ka sayi albashin ka ya shigo haka nan sai ka ɗaya bai kasa sai ka bai kasa yau shekara ashirin yau shekara ashirin da biyar yau shekara talatin abin da za ka tarawa yana da yawa shi komi ana yi ne duk abin da kake so kai sannan ko yare kake koyo ko yare kake koyo ka zauna cikin masu yi ne ka yi yau ka yi an jima ka yi gobe ya fi komi a kasiyar yare don shi mutum yana zuwa da kasashen kudu ya zo arewa bai shiga makaranta bai koyi maka yana hausa lafiya a saboda ya yi hausa inda can yake zaune ya yi kwas na wata biyu wata uku ya bai ba zai iya komai ba don shi ko turawa sai su tauna suna so su karanta hausa su zamana nan su yi yau su yi gobe su yi jibi duk abin da ake nema ake so a samu ko yau da gobe ne yau da gobe man talaba wajen da wajena in ka yi hakuri yau da gobe yau da gobe za ka yi cikin kisoshi da ake faɗi na ibnu hajar al-asqalani cewa a da ya kasance ya ji neman hadisi ya daɗe ya daɗe bai samu ba bai fahimta ya zo ga hanya yana hanyar komawa ya tsitse wata rijiya da ake ɗibar ruwa ana jiya da ya giya ya giya ta yanki dutse ya giya ta yanki dutse sai ya ga cewa duk abin da ya sa ya giya ta yanki dutse yau da gobe ne ana ɗin ruwa ya giya tana shayar dutse wani ya zo ya sa guga ke ya aza ya giya tana yi ya lalle duk abin da aka dage shi ya koma don kun ya ci gaba da tafiya sai koma inda ya kuma ya ci gaba kuma Allah ya ba za ka dagewa in kana nema ka dage ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi yanzu ko wannan abu yanzu wannan salloli da ake cikin jami'i banda ya saba da jin sukuni amma ba farilla ta kake ajiyewa ba akwai mutane da ba su iya sallah biyar cikin yin cikin jami'i ya je masallaci da asuba ya je azzaha ya je da la'asar ya je da magariba amma wanda ya saba bai makira ya shi yayi wani abin kwarai kuma lada ne kana tafiya ma kasta hudu wata illa rufi allahu bi hijarata wa fasaru bi khati'a khati'a ko bi khati'a duka daga kafa an rubuta lada an daga darajar ka duka aji an gode zunubi haka aka tafiya wanda bai saba ba kacce yayi to ka ba shi wahala wani babban malami ba wannan labarin da zan ba shi wani mutumin misira bai saba sallah ba sai aka biya mai hajji ko biya hajji ya aiki hajji ibada a ci gari zai je zai daji yayi wa yawa bai saba sallah ba aka je mina kama a aiki zama aiki hajji a mina babu abinda aka yi ba sallah ba amma zuwa Allah don haka da aka tashi da asuba aka ce ai sallah aka yi sallah kuma amina ba a ba a jami kasar aka ma ba a jami azhar ta zo aka ce ayi sallah la'asar ta zo ayi sallah magariba ta zo ayi sallah sai ce ya zama jama'a gina ni salli wala gina na hu ya zama a sallah mu ta yi kwaji kafa mu ba a da muka tsawa ya ga sallah ta yawa za ta yi tambaya sallah aka ko Haji. fata abin da aka zo yi da sa waɗanda suka zo aka suna su saba sallah ita ji jiki ita ko ina yin ta yi ba so ɗauki misali ga sallah akwai wanda bai saba wannan bai saba zuwa masallaci sallah biyar ba akwai wanda yana yin su amma bai iya zuwa jam'i sallah biyar kuma da zaka ce ya fara zuwa sallah jam'i jam'i sallah biyar da yanzu wahala za kuma shi so amma kai ka dawo kana nan kana ina da kana ta tafiya lada tana ta tafiya kun ya saba sallar dare haka ya dokata ba kamar wanda aka ce ya fara yau ba kai ka ɗauka ta ji jiki ne wani ya saba sallar duha wani ya saba azumin alhamis wani ya saba na litinin wani ya saba azumin alhamis da litinin duka ga ana doka abubuwa da sauki amma abin da ake so a dawwama dan shi ka doka da yawa bashin farko amma fi ka ɗauka kaɗan ka tsara ka ƙara ake tafiya haka aka fi so ba a so ba malamai suna ƙyama a ɗauko da yawa daga farko ga ka ɗauka sai su sai su daga farko wa kana a habba zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi yadumu alaihi sahibuhu mafi soyuwa ga annabi sallallahu wanda aka dawwama ana yi haddathana harun قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل al العامش عن أبي طالب قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وكن قلب إمام الإمام الترمذي حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد النريطائي قال حدثنا ابن فويل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة يتناتم بين عائشة وأم سلمة ayyul amali kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito. Ala ta ma jima alaihi wa in qalla suka ce abinda aka dawwama ana yi ko da ka tsanne wallahi ka ce kullum kila kafin ka kwanta ko kullum lokaci zaka wa annabi salatu goma zaka yi mamaki wanda zai zuwa wata ya dauki ta zuwa ya yi ba zai taba kai gare ka ba a ce shekarar ka ashirin shekarar ka talatin shekarar ka kaza kullum sai kawa annabi salatu kaza ko da safe ko da yamma kullum sai ka yi tasbihi kullum sai ka yi istighfari kawai kan adadin da kake ba yawa amma kullum sai ka yi to wannan ba za a hada da wanda rana guda zai ce yayi ba don haka wannan hadisin ya koya muna abin da wancan hadisin ya koya muna qala hadathana muhammad bin isma'il qala hadathana muhammad bin isma'il qala hadathana abdullah bin salih qala hadathani muawiya bin salih an amr bin qais أنه سمع آدم بن رقيق قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستار ثم توضأ ثم قام يصلي وقمت معه فبدأ فاستفتح البصر ولا يمر بآية رحمة إلا وخطفت أعلم ولا يمر بآية عذاب إلا وخطفت تعوذ ثم رفع ومكث راكعا لثلاث قيام ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم سجد في صلاه الركوع ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل بذل ذلك malamai suka ce wannan hadisin ne da alaƙa da wannan babi ya Allah cikin babbukan da suka wuce na sallar dare ya kamata wannan babin hadisin ya kasance ba babbukan azumi ba imam mutum ce haddasa muhammad ibn isma'il qala haddathana abdullah ibn salih qala haddathani muawiya ibn salih an amr ibn qais annahu sami'a asim ibn humayd qala sami'tu awfa awfa ibn malik yaqulu كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أوف بن مالك يتشي ناكسا تدعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ونجاري أتاكا في أي أسواكي ثم توضعتني سنيئي الولاء يوصلنا أسواكي تنا تكي سنين لستخارك جيس يوشي نكاشي كتب أسواكي wannan متعني mutane da yawa a tare ma sai da asuwaki yanzu sun rage sosai sosai saboda an da ba faɗi karatu suna ta suwa haka wannan ya tuna ma kawai daga ya ce da asuwa annabi sai yana asuwa hadisan aswaki sun inganta waje goma annabi sallallahu asuwa aswaki wajaje guda goma annabi sai yana aswaki in ya tashi da daddare zai sallah kamar nan in zai alwala in zai sallah in zai karbun baki ah, in zai shiga cikin gida in zai shiga cikin gida in zai sallah in zai alwala in zai karbun baki an ruwaito wajaje guda goma mun karanta su cikin eh, sunan abi dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aswaki wato yana yawan yin aswaki har imam abu dawuda yayi babin wanda yayi aswaki gaban mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aswaki gaban mutane ba illa bari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa aswaki ga kunne ne ya laka shi ga kunne ne ya sa sallallahu alaihi wasallam haka aswaki yana cikin sunnoni da suka fara suka fara bacewa ayi kokari a dawo da su na'am Eh, in za a tada sallah in za a yi alwalla, in an tashi da daddare in annabi sassan zai shiga cikin gida in annabi sassan zai karbi baki da sauran wurare da yawa da suka zo wuri goma suka inganta cewa annabi sassan yana aswaki yana aswaki yana aswaki sallallahu alaihi wasallam wasaka sai annabi sassan ya yi aswaki sun matawabba'a sannan ya yi alwala ثم قام يصلي فنيتاش هنا صلى فقمت معه أو بن مالك رضي الله عنه من تسير التاشي تعيد شيء من كرنتو يودا تعيد عن النبي لوكس صلى آية أبلاي بن عباس مدرفة بن اليمان انا آه من كرنتو آه من تؤلم ممكن من كرنتو أنس من أبلاي بن مسلم يزوجها أوف بن مالك فبدأ فاستفتح البقرة da annabi sai ya fara ya buɗe da karatun suratul baqara fala yamuru bi ayati rahmatin illa wa qafa wa sa'ala baya wucewa ga ayar rahama sai ya tsaya ya roƙi Allah rahama a sallar dare ana iya haka yan kawo ga ayar rahama a tsaya roƙi Allah wala ya yamuru bi ayati azabin illa wa qafa fa ta'awwada ya wuce ayar azaba fa sai ya tsaya ya roƙi Allah tsari daga azaba thumma raka'a sannan annabi yayi ruku'i kama kasara ki an bi qadari qiyamihi ya tsaya a cikin ruku'i nan gurgurun tsayin da ya yayi na karatun suratul baqara wa yaqulu fi ruku'ihi yana faɗi a cikin ruku'i ne yana cewa subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama wani yana cikin azkar da ake karantawa a ruku'i da sujuda subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama yana cikin abin da ake karantawa a sujuda da kuma ruku'i ya karanta kuma sajada bi qadari ruku'ihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kara yayi sujuda yayi sujuda gurgurdan ruku'i ne wa yaqulu fi sujudi yana cewa cikin sujuda tai subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama kusan wani zikri bai cikin wannan wanda ana san tashi a ruku'i yana san tashi a sujuda akwai wannan wanne ne subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma bi fadlika ta'awwal al-qur'an wancin shifa subhanahu qudusuhu fi ziyara kai hada wannan subhanahu jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama duk girma ne na Allah kowa daban subhanahu jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama dil shi ne mai ƙarfin daurewa inda kake da damuwa inda ka kasa kai inda ka daurewa wal malakuti shi kuma mai mallaka wal yi zai girma wanda ya cincince shi wanda dan adam bai kamata ya yi ne ba za a ce girman kai al ya ko da'i yanzu yana da girman da ya cancanci girman wal abama shi ma girma ne dukkanin su girma ne irin wanda ya keɓanci Allah kuma qara'a ala imrana kuma suratan sura sannan karanta surat ala imrana raka'a bisa ne sannan karanta suwa suwa alu misla dalika yana aikata kamar yadda aikata haka wacin ruku'i ne ya karanta suwa da zazzabar wucewar malakuti wal tabiya ne wal azma kuma ya tsaya daidai yadda ya tsaya a tsayuwa haka na sujuda ta ita ma ya yi haka sallallahu alaihi wa sallam duk wannan jiyar da yadda annabi ta sake tawa Allah fada subhanal jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama yana ta girmama Allah yana ta girmama Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam babu abin da ya koyi suwa kamar tauhidi kamar a san girman Allah bancin ya koya a baki a aikace shi ma a tsakanin da Allah yana ibada za ka ga cewa lallai bawa ne ya gaban ubangiji ne yana ibada ai mun gama da wannan babin ko da mun ci wannan hadisi ya kamata ya kasance cikin hadisin da suka yi magana game da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare sai babi na gaba babu ma ja'a fi qira'ati rasulullah babu ma ja'a fi qira'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن أبي مليكة أن يعلمني مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هي سمعت قراءة مفصلة حرفا حرفا yace babu ma ja a fi qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yazo zai magana game da karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya annabi ke karatun qur'ani imam mutum yace haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana al-layth an ibn abi mulaika an ya'labna mamlatin أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بمملكة mamlakin ya tambayi um, nana ummu salma game da karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassara sai ga ina ta karatu mai fassara kanshi harfan harfan harafi harafi wace yana cikin kowane harafi ya fi san mai haƙƙi ne ya wuce kowane harafi ana ji ne in yana karanta shi yana karatu kaɗan kaɗan yana karatu daki daki wannan ma'anar daidai ce kamar da zamu ji a hadisan da za su zo baya amma isnadin bai inganta ba akwai ya alabna mamlakin wanda yake makabuli ne na bukatar mutaba'a anan bai samu mutaba'a ba don haka isnadin bai inganta ba amma za mu ji hadisan da za su zo daga baya duk za su yi magana ne akan haka cewa haka annabi sosai ke karatu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتالة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مجدا إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهم بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم qatada yake na ce ma'anar ya karatun annabi sallallahu alaihi ya kasance qala madda cewa yana yin madda yana jan karatu wato yana jiya ko wani harafi ya fitar mai haki ne inda madda take fitar madda ba da sauri yake karatu ya haɗe ba Na sunan tafi dukkanin su haka za su yi bayani قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل كراهته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يهدف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يهدف وكان يقرأ مالك يوم الدين طيب إمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته النبي صلى الله عليه وسلم ينا ينكي كراتون القرآن يقول ينا شوى الحمد لله رب العالمين سيطيع آية ثم يكف سنيطيع ثم يقول سنيطيع الرحمن الرحيم ثم يقف سنيطيع وكان يقرأ مالك يوم الدين ya kasance yana karanta maliki yawmiddin kuma yana karanta maliki yawmiddin dukkanin su mutawatirai ne sun inganta don haka yana karanta duka biyun don haka annabi sallallahu ya kasance karatu ne aya aya karatu ne daki daki kana yaqifu inda ru'usil ayi ya kasance yana tsayawa inda aya ya ja wata ya koma da wata ya kai karshen ta ya tsaya mashi malamai suka ce tsayawa inda aya ya ta haɗewa ko da ayar baya tana da alaƙa da ta gaba mafi yawan malamai suna tsayawa inda aya ya fi haɗewa ko da aya baya tana da alaƙa ta gaba ta gaba amma ko da an haɗe in babu laifi ba zunubi ba ne wanda ya cikin ladubban yadda annabi sassan ya kasance yana karantawa mun fahimta ko to yanzu wanda ke karantawa daki daki harafi harafi ya nujju wanda ke karantawa aya aya yana tsayawa da ne karantawa da sauri wahi lada saboda mai zai lada shi mai sauri harafi ɗaya lada goma so kahin ka karanta shafi ɗaya ya karanta shafi biyu daki daki ya fi lada biyar shafi ɗaya eh, to iya karanta shafi ɗaya yana da lada shafi ɗaya da ladan mutaba shi kuma daidai wancan ya karanta shafi biyu shi kuma yana da shahi biyu ibn qayyim ga abin da yake ta cikin zadul ma'ad ce wa sawabu fil mas'ala abinda addini a wannan mas'alar ta mai karantawa da sauri yana karantawa da kuma karantawa daki daki an yi kwala ya ce inna sawaba qira'ati tartili wa tadabbur shi ladar karantawa da tartili da tadabburi A ajallu wa alfa qadaran ita ta fi girma ta fi yawa wa sawabat kasaratin qira'ati aksaru adadan ita kuma ta karantawa da yawa ita ta fi yawan adadi yawan adadi sai ba da misali ta ce awwal na farko kamar ta tasaddaqa bi jawharatin azima kamar wanda ya yi sadaka da wani abu ta taska mai girma ta ba da ita fi sabilillahi aw a ataka abdan qimatuhu nafisa qimatuhu nafisatun jidda ko kuma ya yanta wani bawa wanda ki daraja ce kana da girma kusan wajen yanta bayi akwai bawa guda in ka yanta shi ya fi bayi goma bawa guda in ka yana duba kimar bawan ne sai ce wasani na biyu kamar ta saddaka bi adadin kasirin min darahimi kamar wanda ya sadaka da adadi mai yawa na darahim aw ataka adadin min al-adidi fa qimatuhum rakhisa ko kuma wanda ya yanta bayi da yawa amma kimar su bata da yawa ah, saboda haka abin da ya fi jumlatan shine wanda ya tadabbure kamar yadda kuka faɗi shi saboda wajen sadaka sadaka da abu mai kima so ɗaya babba mai kima ya fi sadaka da tsagun tsagun tsagun ya fata mun fahimta ko sadaka ne sa kawo haka malamai suka yi wannan zaunawa saboda karantawa da sauri ba laifi ba ne ana karanta ƙur'ani wurin muraja'a da sauri ana karantawa da sauri saboda wasu abubuwa to amma wanda ya karanta ɗaya aya aya ya karanta sannu sannu ya karanta da tadabburi shi kuma yana da ladab ya sunna kuma yana da ladab tadabburin ya shiga kuma ma'anonin ya shiga kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi Haka albarkar tana takullakuwa ne da tadabburi ana karantawa ana samun albarka ta hanyar tadabburi. Ai, bismillah. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك من كان يفعل ومن كان ربما أسر وربما جمع وقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر أعلى إمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عبد الله بن أبي قيس تابعين يا يا يا ناتم عائشة رضي الله عنها an Akin nabi sallallahu alaihi wa sallam game da karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin cikin jami'i ne ce fil layli karatun da yake a dare a sallar dare da magana yanzu Kana, yusiru bil qira'ati am yajharu annabi sallallahu alaihi ya tashi sallar dare karatu a tsirki yake ko bayyane yake qalat sai na Aisha tace kullu zalika qad kana yafalu dukkanin su annabi sallallahu alaihi yayi wani lokaci yana asar karatu a sallar dare wani lokaci yana bayyana karatu kada kana rubbama asarra ya kasance wani lokaci yana sirrantawa wa rubbama jahara wani lokaci kuma ya bayyana fa qultu sai nace alhamdulillahi allazi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah da yasa al'amarin yana da yalwa wanda yayi a bayyane babu laifi wanda yayi asirci babu laifi menene bambanci tsakanin asirtawa da bayyanawa ne bambanci tsakanin asirtawa da bayyanawa bambancin su shine asirtawa idan kana jiyar da kanka kana jiyar da kanka in ka yi kuskure halafi ma kana ganewa in ka faɗi ha'un inda ha'un kana ganewa in ka faɗi sinun inda sa'un kana ganewa ka inda ka tsaya kana karantawa kana jiyar da kanka shi kuma bayyanawa kana jiyar da na kusa da kai yanzu wanda ke karatu wanda ke tashi yana sallah na kusa da shi in suna sallah mutum biyu wanda aka yi kusa da kai yana jin abin da ke karantawa in ka ce wala bolin zai iya cewa amin ko da na bayan ka bai jinka ka bayyana abin da an bayyanawa ne na kusa da kai yana jinka amma in za ka ce wala bolin ne ka ce kai jiya ba to a kai karatu kuma kana tsammanin bayyana kai karatu ka haddin bambanci tsakanin asakawa da bayyanawa ne a asirta wa idan kana jiyar da kanka a bayyana wa idan kana jiyar da kusa da kai me yasa kana jiyar da kanka domin wasu ba asirtawa suke ba hadithun nafsi suke yi ko ne dinga tunanin karatu kuma mun tsakanin tunanin karatu da karatu dole ce Allahu akbar sai ya sa ko ba gida da motsa ba ya kai wa zalim sai ya ce Allahu akbar sura ne yayi tunanin Fatiha ko da sallah ba a tsallar tunanin fatiha ta dole sai an karanta ta ko ne a sarki ko bayyane amma kana iya ka karatu a sarki Ba a tunani kawai ka sarki tunani ne kaka kawai haka kuma jama'a da yawa suna haka suna cikin inda da'awa ya kamata ku yi da'awa in ka ga mutum yana cika sallah ko yana sallah shi kaɗai ya yi shi in an gama ka same shi keɓe da ya fahimta ka samu lada ba da niyyar ka tozarta shi ba ba da niyyar kun san cikin wa'azi babu wanda ya fi wahala irin wannan wannan sauki rai, wannan cikin wa'azi irin wannan ya sauki ya zama ku ji tsoron Allah kuma kun ga nafi Allahu akbar in aka taɓa wani wanda ba ku ma a ha ku yi daɗi a ce ya kai shugaban ƙasa Allahu akbar irin da ka jira mu ce ya kai mai kuɗin wannan, nan kai ga kuma kana ba mutane ya so in ma ka ɗauko plehin da mutane ka yi ya fi su ɗan kaza amma in ka za ka samu mutum shi ɗaya ya kuskure ka yi mai akwai matsala wa nan za ka gane cewa wa'azi yana da wahala ko bai da wahala in ka yi mai na farko ya yarda so gobe ba ka iya yi wani kuna sallah ce kuna sallah masallaci ne ka ga ya yi kuskure ruku'i yau daga bai sai kowa ya wace kuka bi shi gida ya ku gaisa sai mai gyara

goma a wata ku zamna lafiya da shi goma a wata ba kullum za ka yi mai ba goma a wata ba za ku zamna lafiya ba ka zo yau ka yi na gyaran rukudi kakka je gobe kakka je ji sai ga ka je yi na gyaran su juda kakka yi sai ka bada kwana biyu na ukun ka je ka gaya mai mata sai tana fita babu hijabi da wuyan ta Kar koma sai bayan kwana biyu ta bai na uku da ka gaya mai yadda ci hana kawai wuri a su za a yi Dukkan kyale sai bayan kwana biyu ka gaya mai ɗazu da ya ci shiwa da ce alhamdulillahi ba sai ka ba da wasu kwana biyu na uku ka je ka ce yanzu matar ka tana ka da hijabi amma hijabi bai kama <laughs> ka yi zuwa wasu wata amma da yawa wasu na ganin laifin mutu kana suka wani ba ka yi laifin ba ka gaya mai babu wanda za ka yawa wani a goma cikin cikin wata kwashe lafiya rai so wani yana son kawo wani nasiya talatin cikin wata kan yi nasiya ɗari cikin wata ya fi sauƙi a faɗi da baki amma ko ko shi daga ta ba kawo suna mawa ne ka dinga tuwa kullum yana cewa ba suna mawa ne shi wanda kuma da kada duk ta ce shi da yau ka ce kada to irin wannan shi ne wa'azi mai wahala wanda ka ga ɗaiɗaiɗi sun yi ba daidai ba abinda a sauƙi ne mafi yawa in yi postin a facebook irin wannan Abin da a sauki ne shi ne ka tashi ka ce ma balo a kuwa ne kulu na kaza kuma cikin masallaci in ka ga aika za sai ka tashi ka ce ga yadda kamata a yi rukudi da sauran su ya fi sauki sai ka ce biyar kamata in a facebook za ka yi sai ka ce kaza kaza ya kamata a gyara sai wani ya gani na gaya muku yadda muka yi da wani ɗalibi ilimi yana da gogoro ina so ne ina da kamantawa ina da tsoron Allah gogoro ne a cikin Allah wa hasibu wala wanda ke Allah ya shi gyara kawai mutum gyara tsakanin kai da shi wahalhalu gare da yawa ciki duk wanda ka yawan gyara kuskure ne aka sa samu kuma kuskure ne aka sa samu akwai wani haɗuwa da nake cikin rayuwa can da da da waye sai wani da ya ce kwama ne ya a saba ta kwama ba nan ba nan duk abin da ya faɗi daidai ne da ya zo da takunan zai karanta wa wani Allah kowa yana neman ya a samu kuskure kuma na ya kai gashi ko ana hakin musu da yawa kowa yana so ya kuskure so da kullum ya ce a ji tsoron Allah ya ce ya yi kaza kullum ya yi kaza ya ce kaza wannan Allah yana ba ku labari kuma ku san yadda wata ran jara yake da wahala wurin shigo masallaci za a yi sallah ya gama karatu karatun ko arba'una hadis ko wani littafi ana ne fasawa ina ansawa kuma bai sani ba daidai mai kuskure ne dai sai a fasawa Allah kalla abin da ya kamata ne kila ya ce gani na yan ansa kaga in ya ni kuma ne ta za ta gani ko shi dai iya ka ku gane ku gane yadda yadda da ya wahala yanzu Allah Allah tunda ya san kila gwargwado yadda ake gani kila ina gaba ne kila ya ce ya ce a tura malam ya shigo a tambaye shi sai ta tsinci duk tambaye da aka yi ya amsa kuma ba ne ne da ke amsa ko ga mutane su ce suna ya za a yi yi sallah ni gama babu kushu gina ne suna ne ya kamata da yi yanzu in babu ina abubuwan ba daidai ba yanzu in kira shi tun da ya gani bai mai da tambayar gare ni ba in ni kira shi yana iya cewa don lafiya ko yawa. shi an wahala yi ma masu da awa masu tasowa sai cewa kai zai ka a cika iya ba ka son a yi gyara kuna gani mutum yana kuskure sai ta kare shi ba eh, ce hasara za a ce ba ka so za a ce kaza ai ina ganin ne ban tambaye shi ba abin yadda mun yi a kawai ta zuwa a kan sai na rubuta kana iya karanta bikin zabu tauhid ko arba'un hadis ko wani tsaye amma ba wanda ya baka dama ka dinga fatawa ba fatawa ta mallamai ce ba fara muke tare ne ya ce ba na ga fasu a san kila da ni kake shi kaje na aka fata ba ya ce wala da kai da alarama duk wani da ka asa ba ne Kuma ne kowa ta ka da abin da duka gudu in fada kada da gara abu da kowace hasara ce ya yi kaza na yi kaza tun da ka zane ne ina cikin masallacin da kake aka tambayoyin nan Allah kalla wani shi ma yana kan zuwa masallacin nan in ni zo aka zo tambaya shi aka ji tambaya ne ai Allah kalla kan da baya ne ya kan jaye kai ne kuma za ma fatawa tsoron ta aka ma fatawa ba kuwar ta fada musu za ma fatawa ba duk wanda ya iya karatu ba yake kasancewa yana iya fatawa eh akwai karatu daban fatawa da duk waɗanda suke burge ne da azumi ba su karatu ba to ce a'a. fatawa ne suna ta yi kuma wallahi ba su ansa ko da koda da an cire tawaru ba kowa ya isa ansa tambaya ansa tambaya yana buƙatar training na musamman yana buƙatar karatun littattafai yana buƙatar karanta al-mughni na bin kudama da al-muhalla ta ibn hazm da al-majmu' da at-tamhid yana buƙatar ka karanta su kafin ka fara iya bada amma da an je wata ba kawai sai ka ka ansa ka tantance ansa kuma ya yi ma to gyara yana da wahala duk ne muku ne kan in ka ga mutum yana cikin kurakuran da aka yi da yawa mutum ya kabbarta ya shi to sai ka ja shi gefe sai ka ce mai sai ka gama ka nuna mai cewa ɗazu kakka yi tsammanin wani zai ansa ba dole ya ansa ba in kawo mutum uku kila guda ya ansa in ka gaji ka zai kuma <laughs> shi ke da Amma da kawo mutum uku guda na iya ansa guda ina iya ansawa ya kyale sai daidai ma magana irin waɗannan abubuwan sun yi komai wahala ni a da'awa ban shi ban sha wahala komai ba kamar wahala jima mutane gyara ne da yi ni shi ga na shiga kankan ya haɗin ga alaran marayi in ƙare ne ce bai in yi mai na taɓa wa wani mutum gyara sai da nufi shekara takwas ina shan azaba wallahi kuma wani ya ne. zabi aka je muhadara aka je aka yi ta yi karanta hadisi da isi ko mazuki sai wani ya ce mana za ku kyale haka ana karanta kaza kaza ai samu ne za ka yi ke kance misalin ke kance <laughs> wallahi mutum yi wa haka ne na wahala sosai sosai guda ko incident da haka ko da je yin master ko yana cikin wanda su koyar da ni wallahi sai da ni bakar kuma London ne kusuwa ga wanda ke gani ya iya eh, wai na yi magana ya shafi shi ne ganta ba So samun ɗaiɗaifi ka yi yana da wahalar gaske ba mai ƙaramin ikhlas da karɓar gyara ba amma wannan bai hana yi a dage a yi kai a dage a kai a dage a kai Allah ya samu bani saboda yana yi sallar dare yana yi asirce yana yi bayani kan samun hadisi mu sauyi mu gama babu. shi a ce mutum malam haddana ma'amu wani ƙailari قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود عن ابي العلاء العبدي عن يحيى بن جعل عن ام هانئ قالت كنت اسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وانا على ابيه إمام الترمذي حدثنا محمود بن الغيلان إمام الترمذي قال حدثنا وكيء قال حدثنا مسأل عن أبي الألاء الأبدي عن يحيى بن جأجة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أم هانئ تبشينا تسل شيء إنا جن كراتو النبي صلى الله عليه وسلم تتجري وأنا على عيشي إنا بسجدونا wannan a makka ne kamar kuka san mai hadis ummu hali a makka ne saboda ya zo cikin wata riwaya tacce a gidana kusa ga ka'aba wata a makka lokacin da yake kema kiyamun laili tana jiyo karatu ne da yake yi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana cewa yana bayyanawa ce حدثنا محمود بن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قرره قال سمعت عبد الله بن عبد الله بن مغفل يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يضرب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغسل لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال قال معاوية تقرا لولا أن يجتمع النار علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللعنة إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم Abdullahi bin Muzaffar radiyallahu anhu ce na ga Annabi sallallahu akan sabuwa ta yadda aka yi fatahu Makka wa huwa yaqra'u yana karanta ina fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ƙala faƙara a warar ji'a annabi sassa yana karatu yana kai da kawowa wata yana jan karatun da kyau yana rera shi ƙala wa ƙala mu'awar ibn qura mu'awar ibn ya ce laula an yi sami an nasu alayya da ba don mutane kada su taru su kewaye ni ba da a hasu lakum fi zalika sauta da na yi muku irin ikayar sautin abda ibn mugaffal ya dinga yace har annabi ke karantawa an fadar lahar ko kuma lahan na kyautata karatu ba lahan na dolge ba da irin lahan da dinga yi da sautin da ja da kai da gawa wannan biyu nuna mana abinda sauran hadisin suka nuna muna na yana yana kyautatuwa yana karanta Qur'ani ya kasance an yi daki daki an kyautata sauti an yi ja an yi madodi yadda ya kamata حدثنا أبو كيبو كيمي السعيدي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الكرداري عن حسان بن مسك عن قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يمثل إمام الترمذي يأتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نصر بن حسن الخزاعي عن حسام بن مسكن عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن حسن الوجه yace katada yace Allah bai taba aiko annabi ba sai mai kyawun fuska hasana sauti mai kyawun sauti wa kana nabiyukum sallallahu alaihi wa sallam hasanal wajhi annabin ku ya kasance mai kyawun fuska hasanar sauti mai kyawun sauti wa kana la yurji'u ya kasance baya tarji. irin tarji na lahani yake nufi amma dai hadisin bai inganta ba kuma yau gani katada ne yace annabi sallallahu alaihi ya kasance wanda yake irin wannan hadisin bai inganta ba kamar da sani ake mai mursal ko tsayi قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمر بن ابي عمرو عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت إمام إمام الترمذي يحكي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت Abdullahi bin Abbas ce karatun Annabi sallallahu ya kasance zai yi wanda a cikin ɗaki ya ji shi yana cikin gida watan yana daga sauki dai daidai yadda wanda a cikin ɗaki yana ji ne shi yana cikin gida watan ba dole sai na waje ya ji shi ba kuma ya wuce inda na abubakar yana karatu ya yi ƙasa ƙasa da sauti na umar ya ɗaga sauti gobe da suka haɗu wajen shi ya ce na wuce inda kake abubakar na ji kana karatu sallar dare amma ka sassauta sai sauki. ya ce laƙar asma manna dai su ya rasulallah ya ce na ji yadda wanda nake ganawa da shi dama allah nake sun biya na ji yadda shi ya kuma umar na wuce kana kada sauti ya ce liƙuƙizar wasnan wa arɗurar shaifan ya ce ina yi ne domin in tadda makwabcina in yana bacci a ce lokacin mun dare ne ya ji sauti ya tashi sannan kuma in jefar da shi dan in kori dan sai ya ce ya kai abubakar ka ɗaga sauti ya kai umar ka sauti sauti ka kare ya kasance na cikin gidan yana ji wanda ba ta fitar da shi yana ji amma ba sai an ji da yawa a makwabta ba ya kada mu kawo kashi wannan ba da cika za ka nuna mai lokaci abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin kan mai shafe cikin littafin mu littafi ya yi littafi littafi ya yi na wallahu alam ai ba ka fitan baya kai ko gido to shi ke ma'ana ma'ana ma'ana kwana uku ne kuma ake wani na wani ke kuma akwai ɗan uwa masu neman addu'a akwai malam ibrahim sananne ne nan mai takalmi Dukkan karanci karancin da aka yana halarta bai da lafiya san wata ɗaya yana asibiti kwance su da Allah ya mai addu'a in aiki ga kwakwalwa bai da lafiya akwai malam Isma'il wanda ke tsayuwa a makarantar mata ta Imam Malik shi ma bai da lafiya kwana uku bai fito ba muna roƙo Allah ya ba su lafiya marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsare musu ita ya kara musu masu damuwa Allah ya musu maganinta masu bukatun na alheri Allah ya biya Allah ya taimake mu waɗannan matan da aka kama na makarantar birnin Kebbi da sauran makarantu duka Allah ya cece su Allah ya tabbatar mana zaman lafiya a jihar mu da jihohin makwabtan mu da arewacin Najeriya da wannan kasa gaba ɗaya ya rabbal alamin Allah duk wanda ya nufe mu ko ya nufi kasar mu da addinin mu da sharri ko da masauri Allah ka mai mai addinai Allah kada ka ba makiya a kan mu ya rabbal Allah ka zaunar da addinin mu lafiya ka zaunar da kasan mu lafiya ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya duk wanda ya nufaci wannan arewacin Najeriya da jama'an mu da musulmi da kasan mu ta Najeriya da sharri Allah ka mai san mai addinai Allah ka dawo mu zaman lafiya waɗannan mutane masu aikin ta'addanci da wanda yake da hannun ciki da wanda yake taimakon su don Allah ka tona musu alheri kuma Allah ka rinjayar da musulmi akan su Allah ka bada nasara akan su ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk